Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na yau Alhamis 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne Rasha ta kaddamar da farmaki kan Ukraine yayin da shugaba vladimir putin ya gargaɗi sauran kasashen duniya da kada su shiga kafafen yada labaran kasar syria sun rawaito cewa isra'ila ta harba makamai masu linzami da dama zuwa sansanin sojan syria da ke kusa da damascus babban birnin kasar da sanyin safiyar yau alhamis inda suka kashe sojoji uku tare da yin barna kasuwannin hannayen jari na duniya sun faɗi ana farashin mai ya tashi da kusan dala shida kan kowace ganga bayan da shugaba vladimir putin ya kaddamar da farmakin soji rasha a kan ukraine kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da jakadar najeriya a moscow a kan hali da ake ciki game da yakin da rasha ta kaddama a kan ukraine za ku kuma ji cewa hukumomin tsaron najeriya sun fara lalubo hanyar yin aiki tare wurin tunkarar matsalar tsaro a kasar dalilin da ba a samun haɗin kai wato abubuwa ne da yawa na farko akwai rashin fahimta na muhimmanci shi kanshi wannan haɗin kan hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun buɗe cibiyoyin karatu ga ɗaliban da matsalar tsaro a ƙasar ta yi sanadiyar rufe makarantunsu. Su waɗannan 'yan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai mahari kamar lakwal su dole sai an aza jami'an tsaro masu makamai na gaskiya yadda ɗan ta'adda ko ya yi hauka bai gwamayen wurin nan. bayan haka 'yan kasuwa a jamhuriyar kamaru sun koka akan yadda rufe iyakar kasar da najeriya take mummunan tasiri akan tattalin arzikin yankin garwa muna kuma ɗauke da shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne Rasha ta kaddamar da farmaki kan Ukraine yayin da shugaba Vladimir Putin ya gargaɗi sauran kasashen duniya da kada su shiga. Sannan kuma kawayen Ukraine na yamma sun yi alkawarin goyon bayansu ga sabbin takunkumai masu ƙarfi yayin da suka yi Allah wadai da farmakin na Rasha. Putin ya yi amfani da wani jawabi da ya ta gidan talabijin wajen sanar da fara aikin soja a gabashin Ukraine a matsayin martani da ya kira barazanar Ukraine. Ya ce waɗanda suke adawa da matakin a yankin Donbass za su fuskanci sakamako da ba su taɓa gani ba. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai har-hare kan kayayyakin sojan Ukraine da masu tsaron kan iyaka. Ya ce gwamnati ta kaddamar da dokar soja a duk faɗin ƙasar. yayin da ya kira ga mutane da su kwantar da hankalinsu kuma su zauna a gida. Zariski ya ce ba tsoro muna da ƙarfi mun shirya kan komai za yi nasara kan kowa ne saboda mu Ukraine ne. Daga bisani ya sanar da yanke duk wata hudar diflomasiya tare da Rasha kuma gwamnati za ta ba da makami ga duk wanda yake son ya kara ƙasa. Tomadalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Kasar Rasha ta kaddamar da hali akan Ukraine da safiyar yau Alhamis, inda shugaban kasar Vladimir Putin yake gargadin sauran kasashen duniya da kowa ya da hannunsa a wannan yakin. Sai dai kasashen yammacin duniya sun yi alkawarin ba da gudunmuwarsu ga Ukraine tare da karin takunkumai a kan Rasha. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Farfesa Abdullahi Shehu Yibakwal, jakadan Najeriya a Moscow akan irin hali da ake ciki ga kuma tattaunawar tasu abin da sanarwar ke nufi shine a su kiyaye kansu in ba ya zama musu dole ba ba wai lallai sai sun fita ba kuma in jami'o'i waɗanda kamar yaran da suke makaranta in jami'o'in su za su iya yin karatu ta hanyar gizo-gizo to sai su ci gaba da wannan wannan gargaɗin yana da kyau ko da shike a halin da ake ciki an ɗan samu fargaba Ah, wadda wasu suna ganin kamar a ah, ashe abinda kawai ah, jakadan najeriya zai faɗa musu kenan to ba abin da zai faɗa fiye da haka illa ya kakkarfa gwiwansu kuma ya tabbatar cewa duk ɗan najeriya halin da yake ciki zai ji halin da yake ciki kuma ya bashi taimako daidai gwargwado to muna dai ganin yadda yake halin da ake ciki Allah zai kyauta. A hira da tashar talabijin ta ƙasa a Najeriya an ambaci shi ministan harkokin ƙasashen waje Geoffrey Onyema na cewan za a yi shiri 'yan najeriya dukan waɗanda da suke ukraine kuma suke sha'awan dawowa gida za a yi shiri domin dawo da su musamman da yana batun ɗalibai. eto eh kin ga minista ya yi magana a kan kowace kasa in dai an samu irin wannan matsala akwai matakan da takan ɗauka kuma ina ganin abin da minista ya faɗa ya yi daidai ni ambasada ne a rasha abokin aiki na yana iya kokarinsa a can abinda 'yan majalisa suke cewa a yi din duk lokacin da gwamnatin najeriya ta, gamsu cewa akwai abin da za ta iya yi na san za ta yi da yardan allah game da sarrafa rayuwar 'yan najeriya waɗanda suke cikin halin da suke ciki ko a ukraine ko a rasha saboda haka abin da muke gargadi a kai yanzu dai shine a nasu kar ya zama na cewa an shiga wata hali na fargaba wadda zai sa mutane su yi ta faɗa abin da suke so ko kwa wa'inda suke cikin wurin kawai su yi ta tafiya inda ba daidai ba in allah yadda in muka ga ya dace mu ba da shawara ma gwamnati a kan matakin da za ta ɗauka lallai na tabbatar miki da yadda allah za mu ba da shawara ba tare da bata lokaci ba alheri grace abdu kenan a hirarta da farfesa abdullahi shehu yibakwal jakadar najeriya a moscow yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu yayin da taiwan ke ci gaba da fuskantar barazanar soja daga china ministan harkokin wajen kasar joseph ya ce a wannan makon gwamnatin kasar ta taiwan tana ci gaba da mai da hankali kan karfin tsaron da take da shi ciki har da taimakon amurka duk da karancin karfin soja dabarar taiwan a halin yanzu ita ce tabbatar da cewa china za ta ɗanɗana kudarta idan ta fara rikici da taiwan Hu ya bayyana haka yayin wani taro da McCain Institute for International Leadership ta shirya a jami'ar jihar Arizona da ke Amurka. Da yake magana da tsohon sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya bayar da hujjar ci gaba da goyon bayan Amurka ga Taiwan ta hanyar sayar da makamai, musayar soji da bayanan sirri da kuma 'yancin yin atisayi a mashigar ruwan Taiwan. Wu ya ce, mu muna son mutanen mu a nan taiwan su iya kare kansu idan china ta kaddamar da yaƙi kan taiwan madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. manyan hamsoshin tsaron najeriya sun bayyana damuwa akan rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaro wurin tunkarar kalubalen tsaro da ke addaban ƙasar saboda haka ne ma helkwatar tsaron najeriya ta kira wani taron kwanaki uku wanda ya haɗa kan hukumomin tsaron ƙasar wuri guda don lalubo hanyar da za a bi don ganin jami'an tsaron sun yi aiki kafada da kafada babban hafsan hafsoshin sojan najeriya janar loki irabo ya yi jawabi a wurin taron ga dai hassan mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto A saboda haka nema ma tsaron Najeriya ta kira wani taro na kwanaki uku wanda ya haɗa hancin baki ɗayan hukumar tsaron ƙasar don lalubo hanyoyin da za a bi a wani yunkurin ganin jami'an tsaron Najeriya na aiki tare. This approach is not meant to downplay or undermine the peculiarities of the several security agencies involved in operations. Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Loke Rabo, ya ce an tsara taron ne ba wai so ake a rena kwazon sauran jami'an tsaron kasar ba amma ana dai kokarin lalubo hanyar haɗakar da za ta kai ga ana aiki kafada da kafada don tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar najeriya a halin yanzu musamman ganin cewar dakarun najeriya na aikin haɗin gwiwa a kusan duka sassan najeriya tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya general martin luther agwai na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro So if we are able to provide the right information at the right time, the expert will turn it to intelligence. Ya ce in za a iya samar da sahihan bayanan sirri akan lokaci, to ƙwararru ka iya sarrafa su da ka iya taimakawa a tsara yadda za a tunkar duk wani kalubalen tsaro da ya taso a lokaci guda. A baya dai an yi ta korafi kan irin rashin haɗin kai da ke tsakanin hukumomin tsaron Najeriya al'amarin da ake tunanin ya shafi yadda aka gudanar da yaƙi da 'yan ta'addan boko haram da ma 'yan bindigar da ke yankin arewa maso yammacin najeriya Dr. Kabiru Adamu na ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Dalilin da ba a samun haɗin kai wato abubuwa ne da yawa. Na farko akwai rashin fahimta na muhimmanci shi kanshi wannan haɗin kan. Cikin kundin tsarin dokar ƙasa buƙatar wannan haɗin kan akwai cikin tsari da ƙasa take bi na harkar tsaro abin da ke ce ma revised national security strategy da national defense policy da sauran kundi dai da ake da shi akan harkar tsaro misali na kan batutuwar bala'i haka wanda ya shafi kasa wanda nema ke shugabanci da sauransu dukkan waɗannan abubuwan akwai haɗin kai na tsakankanin waɗannan bangarorin ah, na tsaro ah, ana iya tambaya shin su wane ne waɗannan bangarorin na tsaro to akwai ɗaya ɗaya har ishirin da bakwai wanda kuma kowane ɗaya daga cikin su yana da muhimmanci akan tunkarar matsalar tsaron masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya na bibiyar wannan taro. It's high time dai kasan nan dai wayannan security agencies ɗin su bar cewa kowa zai gaban kai shi ya kokari ya nuna bajinta ko ya faranta mai shugaban kasa rai ko kuma a nuna shine ya fi gwarzon iya aiki ko wani baka na a haɗa kai a nuna kasan kawai gaba da ake ma aiki. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai da wannan rahoton. hukumomin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani shirin bude cibiyoyin karatu domin ɗaliban da matsalar tsaro ta yi sanadiyar rufe makarantunsu. matakin da kungiyoyin malamai suka yaba da shi ko da yake kuma sun gargaɗi mahukunta akan buƙatar tsauraran matakan tsaro a irin waɗannan cibiyoyin wakilinmu a birnin ya mai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani ɗaruruwan makarantun boko ne aka rufe a yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jamhuriyar nijar ganin yadda matakin ya tilasta wa dubban dalibai zaman gida ya sa mahukuntan kasar bude wasu cibiyoyin musamman a jihar tilaberi domin 'ya'yan mutanen da suka matsugunan su sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan bindiga dr rabiu usman shine ministan ilimi a nan niger ya shahi yaro dubu hamsin da bakwai da dari shida da goma a cikin faɗin ƙasa duka difa makarantu tara suka rufe maraɗi goma sha ɗaya tawa sattin da hudu ita talabiri dari shida da goma kenan a jimlice in aka ɗauka a cikin faɗin ƙasa duka dari bakwai da hamsin da takwas makarantu da suka rufe ta shahi dalibai dubu saba'in da biyu da dari tara da tamanin da ɗaya yaro yancin shi ne ya samu inda za a yi karatu kaga shi ne gwamnati ta ɗauki matattakai don su koma yin karatunsu kamar yadda yake. sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan malam isu arzika ya yaba da wannan mataki da ya ce abu ne da suka jima suna jiran ganin sa. a matsayin mu na kungiyar malaman makaranta na sun ka goya mana baya sai mu ce alhamdulillah tunda an fara gwamma a fara ko yaushe ne da duka duka a ce ba a yi din ba kenan in wani wajen abinci ne in wani wajen wurin kwanta ne in ne dole sai an kawo musu tallafi abu na biyu shine dole sai an bi malam makaranta kwararri waɗanda a ƙanƙanin a ƙaramin lokaci za su iya bayar na ilimin da za su samu su cima ma 'yan uwansu. Batun tsaro a irin waɗannan wurare wani abu ne da ya kamata a mai da hankali a kansa in ji malam isuhu. Su waɗannan 'yan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai mahari kamar lakwal. su dole sai an azu jami'an tsaro masu makamai na gaskiya yadda dan ta'adda ko ya yi hauka bai gwamayen wurin nan. mahukunta na ba da tabbacin daukan dukkan matakan da suka dace domin dorewar karatun yara a waɗannan cibiyoyi. ba ko ina ake buɗe su ba sai da inda aka tabbata akwai tsaro wurin nan ne ake buɗe su yanzu kamar walan wuri ne a tsare nan babu wani shakku wanda za a ce a akwai eh, eh, matsala da za ta faru uwaye da hukumai duka kowa ya kawo nashi kokari ana sa ran faɗaɗa wannan shiri domin samar da cibiyoyin karatun yara a nan gaba kaɗan a jihohin difa da tawa da maraɗi inda aka rufe makarantun boko da dama yayin da dubban mutane suka tsere daga matsugunansu sakamakon tashin hankalin 'yan ta'adda da na 'yan bindiga sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a sule mummuni barma da wannan rahoton 'yan kasuwa a ƙasar kamaru sun koka akan yadda rufe iyakar ƙasar da najeriya take mummunan tasiri akan tattalin arzikin yankin garwa a don haka ne kuma suka yi kira ga shugaban najeriya muhammad buhari da ya buɗe iyakar domin inganta sha'anin kasuwanci a yankin wakilinmu muhammad rabiu na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da aiko mana faduwar darajar naira da kuma rufe boda tsakanin najeriya da kamaru ne makasudin taɓarɓarewan arzikin 'yan kasuwan garambulai wanda mafi yawan kwastomansu masu zuwa ne daga kasar central africa wannan badakalar ta sa komai ya tsaya cip malam dahiru ss ɗan kasuwa ya kara da cewa alhamdulillahi maganar rufe boda tsakanin najeriya da kamaru shi shugaban kasa muhammadu buhari ya rufe boda ne yana tsammanin wato za a samu abubuwa da dama a cikin najeriya ba tare da an shigo da kayan waje ba magana ta gaskiya mu rufe bodan nan abun ya dan taba mu ba mu ji daɗi ba sun ɗan ja baya kwarai eh, da gaske sa'annan mu yanzu muna roƙo ga gwamnatin tarayya na najeriya da ta dubi halin da bayan Allah suke ciki magana rufe boda nan a yi iya kokari a bude mana boda ko ya ci gaba da harka kamar yadda aka saba. Wannan hudar kasuwancin ne ta tada 'yan kasuwan ta kuma ba su kuɗin gaske. Duban yadda masu zuwa daga Central Africa suke saye kaya kanti baki ɗaya idan suka zo su kuma yi alkawarin dawowa mako mai zuwa ba tare da saba alkawari ba. An wayi gari su 'yan Central African sun ɗauki kafa a sabili da rashin kaya. alhaji adamu darakta a kamfanin tsara fina-finan fim hausa da fullanci ya kara da cewa muna bayanin game da rufe bodan da aka yi tsakanin kamaru da najeriya gaskiya ni dan kamaru ne na hudodi na tsakanin kamaru zuwa najeriya kuma ni darekto ne mai yin fim platanci a kamaru gaskiya ta game da ni akwai illoli dewa akwai illoli dewa da bota buɗe nan muna shiga mu hudodin mu sake yadda muke so mu dawo akwai kuma harkokinmu da kasuwa dewa tsakanin marwa zuwa garwa zuwa gaundare harkokin na tafiya fiye da yanzu koken 'yan kasuwan shine baba buhari ya tausaya ya buɗe boda duban yadda suka dukushe muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga garambulai a gabashin kamaru a gaida muhammadu rabiu da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga hawa umar da shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi wato physiotherapy a turanci tare da jaddada muhimmancinsa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci. Barka kadai Ko za wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan gashin kashi? Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo irin su buguwa su karaya ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan ana da musu da amfani da motsin jiki da amfani da motsawan jiki ruwa kankara ko zafi muna yawanci amfani da abin zafi shi yasa ake ce mana rashin kashi din duk da kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi to banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gaɓoɓi shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi eh gaskiya akwai na ce ma akwai karaya kafin a yi ko aiki wanda za a yi wa aiki kenan za mu masu kafin a yi masa aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare da kuma bayan aiki ma za a yi masu ko ma wanda ba aiki ko da an ɗaure kenan su ma ana musu akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya to su ma ana musu irin gashin kashin nan da ciwon su wuya don targaɗe ciwon kafa haka da sauransu su arthritis irin gogan kasusuwan nan da ake yi duk ana musu shin menene ma muhimmancin gashin kashi in mutum na da matsala a ce bari mu dauna shanyewan jikin shi yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannun nan ko kafa motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa don ba lalle ya dawo daidai sosai ga baki ɗaya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo da amfanin shi yana dawowa to yana ɗaya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da ɓaci. Wato idan mutum ya samu shi eh, shanyewar ɓarin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gaɓoɓin su samu wannan matsala? Eh, yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutum ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi daga jarirai gaskiya har tsofaffi gabaki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kamar kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya masu gashin gashi don a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebin sai ki ga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mashi wasu zaki ga an haife su su ma da dan matsalar su gaskiya ki ga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stage da ya kamata suna tafiya suna zama zama suna rarrafe za ki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to za ki gani har zuwa kan tsofaffi ga baki ɗaya ana yi. Shin sai mutum yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin ƙashi ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a ɗan mummotsa masa gaɓoɓinsa don ya ji daɗin jikinsa. Gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya za mu advice ne su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa a musu. Suna da lafiya dama ana encouraging mutane ana ɗan so mutane mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki to shi mai lafiya zai iya wannan shi wannan kanshi zai sa shi jin daɗin jiki ba sai ya zo asibiti ba <laughs> kowane irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da ya mutum ya kamata ya riƙa ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su gaskiya kowane iri zai ko aikace-aikacen ya amma dai ya fi a ringa tafiya tafiya kamar irin kiɗan yi da sauri shi ma ba normal tafiyan ke da kike yi ba kidan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidanki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko daki ki je karshe ki dawo ki je karshe ki kamar minti talatin haka kina yi ko su uku haka a sati yana da kyau. To shin akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gaɓoɓin jiki? Eh to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein da su kashi haka da sauransu yana yi yi yana taimako gaskiya ba laifi wato shi kashin kaman kaza ko rago na mama da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa eh kaman gashi kaman gashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauran su kai amfani da shi a abinci pti aisha so tari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuya na ko kuma hannu na ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan in ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai dena ba in ka je gaskiya da mika sosai gwanda ka zo asibitin a ganka so amma dai da zaka yi ka kiyaye iyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shifin ki kadan amma ba wai ya lomi ga baki daya ba kuma ya koma ya tashi ga baki daya to irin shi wanda zai yi tsayi da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abu ne yawanci yake kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe ke ba sannan ba a so ya mike da inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka yi samu ko filanka ko katifanka yadda ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai hana wanda zai canza yanayin kashin ka na baya <laughs> bayan mun ji yadda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gaɓoɓi ko kuma ƙashi ko kuma tsokokin jikin ɗan adam shin misali zama fa shi ma akwai yanda yadda ya kamata a yi a likitance? Eh gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a ofis ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya. Muna yawan ba da shawara a zauna a kujera mai baya shi kuma mai baya in babu abin kasan baya akwai sai ka dan sa filo da za ka sa a daidai kasan bayan ka shi ma kamar da na ce da zai tu da yanayin kashin bayan ka so haka ake so ba a so ka daɗe a zaune ko ka daɗe a tsaye so idan ka daɗe a zaune kamar kai minti talatin wurin aiki ko alam ne ka saka sai ka kokari kana tashi ka dan miƙe tsaye ka dan lallankwasa ka da jikin ka dan wuya ka dan jujjuya shi sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki muna ba da wannan shawara to a so tari zaki ji mutane suna cewa sanyin kashi sanyin kashi shin a likitance akwai wata cuta da take da nasaba ko kuma mai suna sanyin kashi ko kuma yaya abin yake gaskiya babu babu sanyin kashi abin da na kula gaskiya ni dai ana nawa fahimta a hausawa abubuwa abubuwan da basu gane sosai akan shi ba game da ciwon kashi su suke ciwo sanyin kashi yawanci kamar daji ne sai ki ji ana daji daji daji fasarar shi kamar kansa amma at the same time sai ki gani kuma mutum abu da yawa zai samu mutum da basu gane kan shi ba sai su kira shi daji to kamar haka sanyin kashin yake amma babu ita a likitance <laughs> to kamar wasu cututtuka ne hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi akwai rheumatism akwai wani abu kamar rheumatic arthritis shi ciwon akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jikin dan adam shi ne sai su dubi su ga cells din da tissues din jikin mutum shi kanshi sai su dauke shi a kaman cuta ne da ta shigo masa sai su yaƙe shi sai su ataki na gabobin dan adam sai su janyo mashi cuta da ciwo suke ga suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa wasu zaki ga ba sa iya motsa saki da yan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gabobin dai haka gaskiya to shine gaskiya abin da suka fi dangantawa da sanyin kashi. Daga karshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a ɗauki matakin da ya dace da kuma yadda za su rika motsa jikinsu domin gujewa aukuwar wani shanyewar ɓari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba. Mm, muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji ya kamata a ce ka je asibiti yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka haka saboda haka dan Allah in dai kuna da matsala a jiki kun dai ji ko wani ciwon da baku san kanshi ba ko yaya ku yi kokari ku je ku ga likita idan likitan ya duba ku ya gani ya ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan za a turo ku gashin kashi sai ku zo ku fara kuma wanda suke da lafiya gaske ana so sosai har da marasa lafiya ma dai amma dai ku ringa motsa jiki akwai mahimmanci ko da su uku a sati ne sai ku ware ku ringa yi ba sai kun yi gudu ba ba sai kun yi wani ba kawai tafiya ko da a cikin gida gidanka ne za ka iya ka zagaye gidanka ka zagaye gidanka kai wurin minti talatin ko arba'in kana yi amma idan kana cikin yi in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fanga gani duhu duhu ko ka ji wani ba daɗi ka zauna ka ci gaba ka dage ka ce sai ka idan an ce kai akwai wani kamar sara da mutane suke da shi zaki ga in suna zaune haka bobin jikinsu sukan ɗan daddanna su yakan yi ƙara kaskas wasu har wuyansu su juya ya yi ƙara wannan a likitance yana da fa'ida gaskiya ba shi da fa'ida ba mu ma fiye su gaskiya ba mutane ma dai suna irin wannan shi shi ma yakan jawo wani cuta ne eh saboda yawan yin shi haka kowane gaba na da properties su so in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan wasu zaki ga suna losing properties su nan gaba kuma yana yana kawo irin sa arthritis haka yana gaskiya yana da dan matsala ba dai kowa ba amma yana yawan mutane to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin wato. PT Aisha Haya. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu. Mu da lafiya. Kuma da la'agaida malama Hauwa. To sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku sakonnin imel ɗinku ba, amma in Allah ya kai mu gobe za mu yi hakan. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke da agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin. da ma mu na wannan lokacin baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum